bayan haka ya wa barakatu a wannan yammaci na litinin biyar ga watan zulhijja hijirar manzon Allah dubu daya da dari hudu da ashirin da bakwai wanda shi ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan sha biyu meladiya dubu biyu da shida لا مفارقة في جملة للتافي قائدة جليلة بالتوسل والوسيلة لا شيء ما لم أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأنه هو شيء ونفرقوا ما لا يأتي بسم الله الرحمن الرحيم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 أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا سمه وقلوبا غلفة تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من ربه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما تفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار وبين أوليائه وأعدائه ابن تيمية يا أبو إيه وانا وخطبة لك وانا كلمومي waɗanda suke yin nuni zuwa ga abin da yake so ya yi magana a kansa za mu ga bayan yabo da godiya da ya ga Allah maɗaukacin sarki sai kuma ya yi magana ya yi shahada ko kuma tabbatarwa da manzanci annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama sannan kuma ya ci gaba da faɗar matsayi na annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da zana mana irin mukamai na annabi sallallahu alaihi wasallama da yake da su da irin sifofi da suka zo a cikin alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama na shi ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar nan yana yi mana ishara hannunka mai sanda kan abin da yake matashiyar wannan littafi daga matashiyar wannan littafi ta ta'allaka ne da zatin annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi yasa muka ga ya tsawaita wajen bayanin irin matsayi na annabi sallallahu alaihi wa sallama da irin mukamin da Allah da daraja da Allah madaukakin sarki ya bashi yace alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh muna godiya da yabo da kirari sun tabbata ga Allah Gurin sa muke neman taimako kuma shine muke neman gafararsa wa na'udhu billahi min shururi anfusina muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kawukanmu wa min sayyi'ati a'malina da kuma munanan ayyukanmu man yahdihi Allah fala mudilla la wanda Allah ya shiryar to babu wani mai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya batar babu mai iya shiryar da shi wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la kuma na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida cewa annabi muhammad bawansa ne kuma manzo ne da shi arsalahu bil huda wa dinil haqqi tun daga nan ya fara sifanta ayyukan da Allah madaukakin sarki ya dora wa annabinsa sallallahu alaihi wa sallama da abin da ya zo ya aiwatar a wannan duniya tamu arsalahu bil huda Allah ya aiko shi da shari'a ودين الحق يا اي قوش دا الدين نغسكيا على ابن تيميه هنا اشاره زوجة فقدر الله هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون او ولو كره الكافرون شنو ولد الله مدوكتين سركي يا اي قوشي شنو وان يا اي قوش shi annabi sallallahu alaihi wa sallama bil huda da shari'a wa dinil haqqi da dini na gaskiya al huda abinda ake nufi da al huda abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi na labarurrukan da suke tattare da gaskiya da kyakkyawan imani da Allah da ranar lahira da dukkan abinda rukunan imani suka kunsa da kuma ilimi na gari wannan duk yana cikin abin da ake kira alhuda alhuda ka iya cewa ma'anarsa al'ilmun nafi ilimi mai amfani ilimi mai amfani ya kunshi irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya aiko sa da shi na labarurruka abin da ya wakana a baya da abin da zai wakana a nan gaba a duniya ko a lahira waɗannan labarurruka na gaskiya suna shiga cikin al'ilmun nafi haka nan abin da ya tattari imani imani da Allah da sifofinsa imani da manzanni da sifofinsu imani da mala'iku da sifofinsu da ayyukansu imani da ranar lahira da irin abubuwan da za su wakana a cikinta imani da kaddara alkhairinta da sharrinta waɗannan duk suna shiga ƙarƙashin alhuda dinul haƙƙi kana iya cewa al'amalu salih aiki na ƙwarai ayyuka na ƙwarai masu amfani a duniya da lahira su ne wato suka kunshi wannan kalma ta dinul ta kunsa saboda haka waɗannan abubuwa guda biyu su ne jigon sakon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabinsa da shi jiban sakon da Allah ya aiko annabin sa da shi shine al-ilmu nafi wal amal salih al-ilmu nafi wal amal salih sune kuma Allah ya ishara zuwa gare su cikin fadar sa arsala rasulahu bil huda wa dinil haq bil huda wa dinil haq kauraka dukkan sakon annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kinsu ne cikin waɗannan abubuwa guda biyu ko dai ilimi gari abinda ya a labarta maka shi ka sani wanda ya wuce ko wanda zai zo a duniya ko a lahira ko kuma ayyuka na gargaru da Allah maɗaukakin sarki zai sanar da kai ta hanyar manzanta abu kaza mai kyau ne abu kaza ba da kyau abu kaza mai kyau ne abu kaza ba da kyau waɗannan su ne wannan shine jigon sakon da Allah maɗaukakin sarki ya aiko annabinsa da shi li yuzhirahu ala ad kulli dan Allah madaukakin sarki ya ba shi galaba ya dora shi akan dukkan addini kowane irin addini ya dora shi akan dukkan addinai kamar yadda ya zo a cikin littafin muslim hadisin saudan Allah ya kala masa yarda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa inna Allah zawaliyal arda fara'aitu masharikaha ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما دعي لي منها annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah madaukakin sarki ya dunkule mun kasa guri guda duniya gaba ɗaya Allah ya dunkule ta guri guda ya nuna mun ita wato tamkar mafinta gaba ɗaya Allah madaukakin sarki ya hada a gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mata shi fara'aitu mashariqaha wa magharibaha naga yammacinta da gabashinta da yammacinta gaba daya bangarorin da suke na yamma da bangarorin da suke na gabas kuma wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuyali minha mulkin wannan al'umma zai kai har iya inda Allah madaukakin sarki ya nuna mu malamai suka ce annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fati masharik al-ard da magharibaha ya fati gabas da yamma saboda nan addinin musulunci ya fi kutsawa sama da kudu da arewa sama da yadda ya kutsa ya shiga kudu ya shiga arewa to wannan yana nuna yadda Allah madaukakin sarki zai bawa addinin annabi sallallahu alaihi wa sallama rinjaye akan kowane irin addini haka nan Aisha radiyallahu anha ta ruwaito take cewa ta ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la yazhabu al-lailu wan-naharu hatta tu'bada al-lat wal-uzza فقلت يا Allah الله إن كنت لأظن حين أنزل الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أن ذلك تام قال إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل ثم يبعث الله ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى كل من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم. سيدتنا عائشة في سوى ta ji صلى الله عليه وسلم هنا سوى لا يذهب الليل والنهار dare da yini ba za su gushe ba wato duniya ba za ta kare ba har sai an samu masu bautar lata da uzza na sai an koma wa bautawa wasu abubuwa ba Allah ba kamar yadda ake bautawa lata da uzza da sai an koma ana bautata wa wasu abubuwa ba Allah ba ta kuntu sai Aisha ta ce ya ma'aiki ni a bisa tsammani na yayin da Allah ya saukar da wannan aya huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullihi walau kariha al mushrikun lokacin da Allah ya saukar da wannan aya da take maganar Allah zai dora addini addini Annabi sallallahu alaihi wasallama akan kowane addini cewa abin zai tsaya nan abin ya cika kenan babu batun kuma a kuma komawa baya Allah ce innahu sayakunu min dhalika ma sha Allah an yakun rinjayen addini akan sauran addinai zai kasance din kamar yadda Allah ya so zai yi rinjaye ya gama ko ina da ina kuma haka ta faru tun ma a lokacin daular kulafa al-kulafa yadda muka ga mafi girman masarautu guda biyu a duniya waɗanda duk duniya ake tsoron ambatar su ma balle a fito a fafata da su masarauta ta rumawa da masarauta ta farisawa muka samu tun lokacin khalifa na ɗaya da na biyu aka ci karfin su aka karya tun lokacin khalifa abubakar siddiq aka fara yakin ruhu a lokacin khalifa abubakar siddiq aka fara kutse cikin guraren da masarautar farisa kake mulki sannan a lokacin sayyidina umar aka kutsa har aka shiga aka karya ru aka kwaci aka kwaci baitul maqdis aka kori dukkan wasu yan kaka gida da yan kama guri zauna daga cikin rumawa waɗanda aka bari a lokacin sai ta umar su ne waɗanda suke larabawa duk da suna bin kiristanci amma an bar su a nan amma duk sauran waɗanda suke yan kama wuri zauna irin waɗanda yanzu ake ta iba din ana ta kaiwa daga kasashen duniya yahuda da ake iba daga kasashen duniya ana kaiwa a a kudus ana ba su matsuguni dan su yi kaka gida su zama wa musulmi karfan kafa ko da an karbi kasar ma a rasa ya za a yi da su tun a wancan lokaci an fara samun irin wannan lokacin da sayyidina umar ya aka karfe kudus ta ta ta ta ta karkashin jagorancin abu ubaidatu ibn jarra suka sallama kudus suka ce ba za su iya yaki da musulmi ba to a lokacin sai na umar ya yace waɗannan da suka shigo waɗanda suka shigo daga wasu ƙasashe don su zo su kawo wa arna ɗauki to duk su fita to haka nan iraki ita ma suke kashin daular farisa da kuma garuruwan da suke na daular farisa din ita ma ta kari karewar waɗannan dauloli guda biyu tabbaci ne na bisharar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi wa al'ummata abinda ba a taɓa yin tsammanin zai iya faruwa ba a ce larabawa waɗanda suke yaƙi yaƙi akan dawakai su ne za su iya tunkarar farisawa waɗanda sun fi su ta fuskar yawan adadi ta fuskar yawan makamai sun fi su kwarewa a fagen yaƙi suna da abubuwan da suke amfani da shi a fagen yaƙi waɗanda laraba ba san su ba za su yaƙi akan giwa doki ba zai iya fuskantar giwa ba a buga to amma duk da haka Allah ya ba su nasara aka kwace waɗannan garuruwa tun daga faduwar abin nan alkadisiya yawmul qadisiyya da nahawan da almada'in da sauran yaƙe-yaƙe da aka yi a lokacin khalifancin Umar radiyallahu anhu manzo Allah yake cewa mulkin al'umma ta sai ya kai nan alamar linjayen addinin musulunci kenan sannan sun summa yab'athu Allahu rihan tayyibatan fayutawaffa kullu man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min iman bayan musulunci ya shiga ko ina da ina ya shiga kowane sako ya zama shi ke da karfi shi ke da fawa sai kuma daga baya Allah ya aiko da iska ce take mai daɗi da za ta dinga karɓar rayukan dukkan wani wanda yake da burkushin imani a zuciyarsa daidai da kwayar komayya a zuciyarsa na imani sai Allah ya karɓe shi sai ya zama da babu wani wanda yake da tauhidi a bayan kasa duk wani wanda yake da tauhidi yake tsarkake Allah wajen bauta yake tayan tashi wajen bauta Allah zai karɓi kayansa sai fa yabqa man la kai fi sai ya zama da babu sai ya zama waɗanda za su yi saura a doron kasa su ne waɗanda ba su tattare da tauhidi su kaɗai za su yi saura da yarji'una ila dini abai tunda ba tauhidi kuma sai a koma addinin iyaye da kafin. to duk sanda kaga an ce mutum ya koma addinin iyaye iyaye na kusa ko na nesa ba ba yabo bane ba koyaushe da ake yaban mutum da cewa ya koma kan abin da iyayensa suke kai ba idan iyayensa suka kasance mutanen kirki ne babu laifi ya yi koyi da su amma sau tari irin waɗannan zantutuka sukan zo a babin waɗanda za su koma su rike al'ada da gargajiyar su bar addini da ubangiji ali ibn hatim ya rawaito mana cewa yake cewa baina ma ana ko baina ana inda nabi sallallahu alaihi wa sallam id atahu rajul fa shaka al-faqa ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل yace ina zaune gaba annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin ya zo ba a musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kokarin kwadaitar da shi ya karbi musulunci kuma mutum ne babba a cikin kabilarsa ta tsayi kabilar tsayi babba ne shi a ciki idan ya musulunta to zai iya jawo mutane da dama daga cikin kabilarsa su karbi addinin musulunci musamman ma kasancewar mahaifinsa hatim mutum ne da aka san shi da karamci tun a jahiliya Shi ya yafi shahara da hatimu fa'i duk sanda za a ba sifanta mutum mai karamci akan kwatanta shi da hatim ma'aikin adi karamci irin na hatim to an kai makura kenan to yana da karamci irin na hatim to ma'aikinsa mutum ne mai karamci duk kabilar tsai tana girmama shi to saboda haka sai ya gaji wannan karamci din da wannan matsayi lokacin da ya zo nawa annabi sallallahu alaihi sallam yana ba addinin kirista ana zaune annabi yana kwadaitar da shi yadda zai shiga musulunci sai a guje ga wani mutum ya zo ce ya rasulullahi shi fa talauci ya dabe shi can kuma sai ga wani ya zo ya rasu lallahi don hanyoyin da muke bi fa yan fashi sun yawa to kaga wannan wani abu ne da zai wa da shi wannan da yake gabansa ya zo kokarin musulunci gadar masa da tsoro a ashe addinin nan fa in aka shiga kaji kaji fa irin matsalolin da ake gabuwa da shi ba sa cikin zaman lafiya sannan kuma ga talauci ya da bebe to wanda watakila ya ja ya fara ɗari ɗari tun da arne ne a lokacin bai san addini ba to addinin da za a shiga a yi ta kukan talauci da kukan tashin hankali da fargaba shi ba zai shiga ba to ganin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara masa mubashiratun nubuwa fara ba shi a birnin ya fara faɗa masa wasu bisharori da za su kasance nan gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya abi hal ra'aita al-hira ya abi kaga garin hira gari da wanda yake tsakanin iraki da hijaz wato a gabashin gabashin saudiya ki kaga wannan wuri qultu lam ara yace ni ban ga gurin ba duk da dai yanki ne na su su kabila tsayo din a can suke suka yi dandazo amma shi bai taba zuwa wannan garin ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata masa yankin su can yace kaga wannan yanki naku da wannan garin na hira yace eh Eh, ya ce ya abin nan lam araha ban dai taba gani ba amma ya ta wa qad umbitu anha amma an bani labarin garin qala fa in talat bika hayatun la tarayanna ba'ilata tartahilu min al-hirati hatta taqufa bil ka'ba la takhafu ahadan illa Allah yace to kaga wannan garin duba tazarar da ke tsakaninsa da maka to mace a cikin haudajinta darbukanta wannan rumfa da ake dora wa rakumi mace ta shiga ciki za ta kasance a cikin wannan rumfa ta taso ita kadai tun daga hira har ta zo ta yi dawafi a ka'aba ba ta da fargaban komai sai Allah ma'ana za a samu zaman lafiya za a samu amnu ya yalwata a ko'ina da ina har gurin da ake tsammanin babu amnu din domin a wancan gurin wuri ne da ya shahara da ɗan iska ɓarayi ɗan fashi ɗan daba to har daga can ɗin mace za ta taso ita kaɗai har sai ta zo ta yi tawafi ba tare da tana jin tsoron komai ba Ali ne da yake بن حاتم na فقلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعار طيب الذين قد سعروا البلاد to a lokacin sai yake faɗa a zuciyarsa da manzo Allah ce kaji kaji abin da zai faru in rayuwa ta yi tsawo gare ka ma'ana ka yi tsawon rai ga abin da za ka gani yace to kai iskan tsayi yan daba ɗan fashi waɗanda suka hana jama'a takas a ina suke so a lokaci. suna ina da sa'arul bilad wanda suka rura wutar fitina a garuruwa ina za su ya faɗi wannan a ranka sai annabi ya ƙara ce masa wala in talat bika hayatun la tuftahanna khulud kisra idan kai tsawon rai sai an buɗe taskokin dukiya na kisra wato na zama sarautar farisa taskokin dukiya sai an bude an ba a matsayin ganima wannan mutum yana jin haka sai ce kisra ibn hormuz kisra dan hormuz domin a lokacin shi yake sarauta ya kuma san yadda ambatan sunan wannan shi kansa wani abu ne mai haifar da tsoro a zukata amma gashi an ce za a za a ci galaba a kansu a karya su har a kwashe dukiyar fuskokin su a matsayin ganima to shi yasa sai far abin nan ya firgita aka yi wa kisra ibn hormuz shi din za a yi wa haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake Kisra ibn Hurmus shi din wannan sarautar wannan ta Kisra ibn Hurmus wala in talat sai ci gaba da gaya masa wala in talat bika hayatun la tarayanna ar-rajulu la tarayanna ar-rajula yakhruju يخرج bil akfihi min ذهب aw فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه يقوم cewa idan kai زوال za ka ga mutum ya kinkimo cikin hannunsa na dukiya ta zinari da azurfa yana wa zai karba ya rasa wanda zai karba kaga abubuwa biyu da aka zo aka firgita shi da su a gaba annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana nuna masa wannan abu ne dan takaitacce zai kau maganar fargaba da fashi da wane ne da wane ne da yanzu sabbin suke kuka da shi kada ya hana ka shiga musulunci maganar talauci da ake kuka da shi kada ya hana ka shiga musulunci ga abin da zai kasance in salat bika hayat kuma cewar annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi in salat bika hayatun in kai tsawon rai alama ce da take nuna ba wani abu ne mai nisa cancan ba Na wasu malamai sun ce ana magana da zamanin da annabi isa zai kanko yaushe annabi salar zai gaya wa adi cewa zai yi tsawon rai ko in yi tsawon rai har zuwa lokacin annabi isa to wannan abu ya faru karya waɗannan dauloli to a zamanin da na umar aka karya aka kwashi su kisra a lokacin aka sanya wa eh, suraka ibn malik kiwarai kisra aka sanya masa mundaye na kisra wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai masa alkawari za a sanya masa shi lokacin da zai fita hijira sai gashi zamanin sayyida Umar an sa masa wannan mundaye sannan lokacin sayyida Abdulaziz kamar yadda yazo cikin littafin al-ma'rifatu wat-tarikh na Fatawi lokacin mulkin sayyida Umar ibn Abdul Aziz da ya shimfiɗa adalci abinda ya shiga na taskar daula na taskar abinda na na na na wadata na kuɗi da ya shiga taskar daula ya shiga bai tilmani aka raba wa al'umma cikin adalci sai ga shi ana ɗaukan kuɗi na zakka a fita a je a kai wani a ce in ka ga wasu mabukata dan Allah ka ba su ya ɗauka ya gaji da ajiya ya je shi ma ya samu wani karshe kuɗin da ya dawo kan mutumin farko to kaga wannan tun a zamanin sai da umar ibn abdulaziz an ga wannan kaga wani abu ne wanda ba a yi nisa da sosai ba wanda Allah ya masa tsawon rai zai ga wannan wanda Allah ya masa tsawon rai zai ga wannan to ruwan alama ce ta rinjayen wannan addini akan kowane addini ba shi ba tsarin jayen mulkin wannan addini da karfinsa da fawarsa akan sauran addinai wannan bukari wannan bukari ya rawaito wannan hadisi malam yace mana arsalahu baina ya sa'a ya aiko shi gaba ga tashin alkiyama kusa da tashin alkiyama bashiran wa nadira yana mai bishara da aljanna ga wanda ya da'a yana mai gargadi da wuta ga wanda ya saba wa ubangijinsa ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa bu'istu baina yaday sa'a bis-sayfi hatta yu'bada Allah wahdahu la sharika lah وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa an aiko ni gaba ko dab da tashin alkiyama baina yadayi sa'a kusa da tashin alkiyama kamar yadda Allah ya labarta mana alkur'ani cewa alkiyamar ta kusa lokacin da alkur'ani yake sauka iqtarabat as-sa'a أتى أمر الله فلا تستعجلوا على مولي نجي النبي صلى الله عليه وسلم يا ذو الدب بتاشم القيامة شيخ ألا يتي القيامة تاقصا هكذا يا ذو في حديث آه، أبو زبيرة عن أشياخ له من أنصار ينا شوى النبي صلى الله عليه وسلم يلا شوى بعثت في نسم الساعة أن أيقوني lokacin farawar guguwar tashin alkiyama annasir shine awwal hurubin rih lokacin da iska take fara dagawa take fara tashi ba karfi shi da laraba suke kira annasir to guguwar alkiyama ta dan fara tashi Allah ya aiko ni a wannan lokaci to haka Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama baina yadayi sa bashiran wa nadhira mai bushara mai gargadi wada'iyan ila Allah mai kira zuwa ga Allah bi iznihi da izinin ubangiji wa sirajan munira kuma fitila wacce take haskaka duniya da shiriya da ilimi mai amfani yana yin ishara bala yana ishara zuwa ga fadar Allah madaukakin sarki ya ayyuhan nabi inna arsalnaka bil haqqi bashiran inna arsalnaka shahidan wa wa وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا Allah madaukakin sarki ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sifanta shi da waɗannan sifofi mun aiko ka kana mai bishara kana mai gargadi kana mai kira zuwa ga Allah da izininsa kana fitila mai haskakawa fitila mai haskakawa haske na imani da kuma haske na ilimi mai amfani imam al-bukhari ya rawaito hadisi daga abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yake cewa a ba ibnu yasar yake cewa ya gamu da abdullahi dan amr abdullahi dan amr yana da himmar wajen tattara takaddu da rubuce-rubuce da littattafai irin na magabata masu bin addinin yahudu ko kirista yana bin littattafansu yana karantawa to sai a ba ibnu yasar سيده لشفيك تلبيش اخبرني عن صفه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراه بعد لا بار صفه النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه يشي لشي اجل ولي اقول صفه النبي صلى الله عليه وسلم في التوراه والله انه لموصوف في التوراه ببعض صفته في القران يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق ولا يدفع ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتح بها أعينا عمية وآذانا سمة وقلوبا غلفة عبد الله بن عمرو يشي والله lalle an sifanta annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin attaura da wani sashi na sifofinsa da suka zo a alkur'ani Allah ya ce ya kai wannan annabi mun aiko ka mai shaida mai bushara mai gargadi to haka wannan sifa ta zo a cikin attaura taura wa hirzan um-, lil ummiyina kuma tsari ga larabawa waɗannan ummiyai waɗanda ba su iya rubutu ba su iya karatu ba zaka zama tsari gare su daga afkawa cikin wuta ta hanyar ka kawo musu wannan addini sannan kai ne bawa na kuma manzona na ambace ka mai almutawakkil mai dogaro ga ubangiji cikin dukkan abin da zai same shi a nan duniyar yana mai da al'amarinsa zuwa ga ubangiji laita bi fazil kuma ba mutum ne mai zafin rai ba wala ghalidin ba mai kaushi ba wala takhabin fil aswaq ba kuma wanda yake mai yawan kakaci a kasuwa ba wala yalfa'u bi sayyi'a ba wanda idan an masa mummuna zai raba da mummuna ba walakin ya afuwa ya fir yana afuwa yana gafara kuma Allah ba zai karbi rayuwarsa ba har sai ya mikar da wannan tafarki da suke bi karkatacce wato sun dawo kan tafarki shi shine addinin musulunci al-millatul karkataccen tafarki shine tafarkin kafirci mikakken tafarki shine da musulunci ta hanyar su sai la ilaha illallah kuma ya bude idanu waɗanda suke makafi gabarin ganin gaskiya sannan kuma ya bude kunnuwa waɗanda suke kurame ga barin jin gaskiya ya buɗe zukatan da suke rufe ga barin karɓar gaskiya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da wannan sannan Allah madaukakin sarki ya karbi rayuwarsa kaga waɗannan sifofi ne waɗanda suka zo na annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin alqur'ani da sunnar sallallahu alaihi wa sallama da malik tattafai da suka gabata na taura da da da da littafin al-injil na annabi isa alaihi salam فبلغ الرسالة منذ صلى الله عليه وسلم يا إسد ساقو وأدى الأمانة يا باير وأن الأمانة دعك دورا متى ونسح الأمة يا أيوة وأن الأمة نسيها يا جاي متى أبن ديك شليا غريتا يا كما جاي متى أبن دبنسا زي زما عليك غريتا وجاهد في الله حق جهاده يا يكما غوغل بايا وجن دوكك الدين الله إيا إيا والغوغل بايا يدى يكمات يي حكى يي وعبد ربه كما يا بوتا تاوى أبيجنسا حتى أتاه اليقين har sai da yaƙini ya zo masa ita ce mutuwa kamar yadda Allah ce wa abu rabbaka hatta ya ce ya kal yaqin ka bauta wa ubangijinka har yaƙini ya zo maka sufaye suna cewa abinda ake nufi ka samu ilimi na yaƙini ilimi na yakini shine ka ga hakika ka yi usuli ma'anar usuli ka kai matsayin da zaka ga komai Allah ne har kai kanka ka zama kana ganin kanka Allah to bautar ka ta cike a nan ma'ana za ka yi ta bauta har lokacin da ka kai wannan matsayi to ka gama bauta hatta ya atiya kal yaqin zuwa lokacin da yaqinin ya zo maka to zuwa lokacin ne bautar za ta sauka da kanka zuwa su ana iya kai wani mataki da bauta za ta faɗi daga kan mutum shi ne ya kai wannan mataki na ne ya yi wani insanu kadi hun ila rabbika kadhan fa mulaqihi suka ce abinda ayar ita ma take nunawa shi ne za ka yi ta kokari yi ta kokari yi ta wahala yi ta shan abin nan uh, yunwa da kishi da rashin bacci da yawa a cikin uh, dazuzzuka da zama a kan bola da cin abinci da karnuka har famulaƙihi in kai wannan wahalar to famulaƙihi kai ma za ku haɗe ku haɗu can da Allah to ku haɗu shi nan ka san matsayin sa to suna fassara yaqini da wannan a cikin littafin kaula akwai inda ya fassara yaqini da wannan cewa ga kowa Allah ne kai ma Allah ne ya kuma ɗauko wannan aya wa abu rabbaka hatta ya ce ka yaqini ya dambara ta yace ai abin da take nufi kenan za ka yi usuli ka ga hakika a cikin littafin sa jawahirul rasail ya rubuta wannan tare da cewa abinda malamai na kwarai suka ce aliyakilu a wannan aya ana nufin al kunna wa kan zibo, biyo, yawmiddin hatta a tanar yaki kamar yadda suke wannan magana mun kasance muna karyata ranar sakamako hatta a tanar yaki har sai da mutuwa ta zo muka ga abubuwan ashe a ba ba gaskiya ashe abin da muke yi ba gaskiya ba suna nufin hatta a tanar yaki har sai da su ba su kai usuli a cikin hadisin bukhari wanda ummu ala al'amfani ansariya ta lokacin da aka gaya wa annabi sallallahu alaihi wa sallama Usman ibn Mas'ud ya rasu yana fadakarwa bisa rasuwarsa yake cewa amma huwa faqad ja'ahu al-yaqin min rabbih amma huwa yana nufin Usman ibn Mas'ud faqad ja'ahu al-yaqin min rabbih kaga yaqin shi ne rasuwa bid'a sai su dau kalma ga abin da take nufi kowa ga abin da ya fahimta sosai sai su yi wani guda ita kuma su tsaya su kafe su ce wannan ilimi ne na hakika kai in baka yadda baka san ilimin hakika ba kuma in kai musu kana so ka musunta ilimin hakika ne wa abada rabbahu hatta atahu al-yaqin min rabbih sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima Allah ya daɗin tsira da aminci gare shi da shi da iyalan gidansa fa farraqa bihi bainal haqqi wal batil Allah ya raba tsakanin gaskiya da ƙarya ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wal huda was salat Allah ya raba tsakanin shiriya da fata ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wal rashad wal ghaib Allah ya raba tsakanin shiriya da bacewa karkacewa da da miƙewa tafarki da miƙewa kan tafarki na kwarai ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqi ahli jannati wa tariqi ahli nar Allah ya rabe tsakanin hanya gwadabe na yan wuta da gwadabe na dan aljanna ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wasallam wa baina awliyaihi wa adai ya rarraba tsakanin masoya Allah da makiya Allah ta hanyar aiko annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam don haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ne dan ya raba har kullum aka tashi sukan da'awa ta gaskiya da ce tana rarraba kan tana rarraba kan mutane kuna rarraba kan mutane kun zo kun raba 'ya'ya da iyayensu shehinai da almajiransu eh, sarakuna da talakawansu har kullum za a soki da'awa ta gaskiya ana so su kanta da cewa tana rabawa to shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi din ne dan ya raba ba dan ya haɗe sai ce duk ku zama abu ɗaya ba dan ya raba wannan ya bi gaskiya da daban yake da wanda da bai bi gaskiya ba wanda ya bi shari'a daban yake da wanda ya bukata bata wanda yake cikin haske da daban yake da wanda yake cikin duhu wanda yake kan sunna daban yake da wanda yake kan bid'a wanda yake bin tauhidi daban yake da wanda yake bin shirka dole kuma in dai za ka faɗi gaskiya wanda baya san gaskiya dole ne ku raba gari ba yadda za a yi ku zama abu ɗaya da shi kai ma ba za ka so ku zama abu ɗaya ba a ce ga wani yana bautar shehidai yana cin kasar kabari yana sallah akan kabari yana kiran shehi in zai faɗi kai kana yi wa Allah maɗaukacin sarki ibadunka da ikhlasi kana kiran ubangiji lokacin da ka shiga wani yanayi na damuwa kana neman agaji a wajensa wani yanzu ce kai da wancan bisne ku kuma ka ji daɗi ba za ka ji daɗi ba wani malami yake cewa idan wasu suna zagina to ban cika damuwa ba nakan duduwa suke yabo idan na ga waɗanda suke yabo suna kan wani abin da ni ba zan ji daɗi a ce ni ma a kansa nake ba sai in ji daɗin zagin nasu sama da ake yabo na suka yi domin in sun yabe ni sun daidaita ni da waɗancan to sai in fifita su zage ni dan lokacin da yake yaban dan fashi ko dan daba ko dan iska yake sa kai ma ya zo ya yaba maka to za ka yi za ka ga ya daidaita taka da waccan yadda yake ganin girman wannan da matsayinsa kai ma ka sa yake abun shi to amma in ya yabi waɗancan ka dubi waɗanda yake yabo din ka ga hanyar da suka bi daban kai in ya soke ka ma'ana baka bi waccan hanyar ba ke sai ka ji daɗi النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كما يندزو أتكين حديثي فرق بين فرق بين الناس أو أو رواية فرق بين الناس حكى يزوجكم بخاري حديث جابر عن عبد الله بيجي وجاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقبل أو القلب يقبل فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوا له مثلا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل النار وأكل من المأدبة ومن لم يجب الداعي لم يدخل النار ولم يأكل من المأدبة فقالوا أولوها له يفقهها أو يفقهها فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس جابر بن عبد الله yake cewa mala'iku sun zo ga annabi sallallahu alaihi wasallama abin da abin da ya kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam suka zo suka ce sai tashin sai ya ce innahu la'i ai bacci yake sai tashin mala'ikun ya ce suka ce innal aina na'imatu idan ne yake bacci wal qalba yaqba amma zuciyar a fadake take faqalu sai suka ce inna li sahibikum hada masal wannan abu amma abocin naku suna nufin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani misali ko faɗi misalin shi wannan mabocin naku shi ne suka ce misalin sa misalin mutumin da ya gina gida ya sanya kabakin abinci iri-iri a ciki sannan ya tura mai gayyata ya je ya gayyato mutane wanda ya amsa gayyatar sai ya shigo gidan ya ci kabakin wanda bai amsa gayyatar ba ba ma zai shigo gidan ba ballantana ma ya ci wannan kabaki sai suka ce a junansu ku fasa masa wannan mafarkin ya fa'a bai ya fahimce ta to shine suka ce wannan gidadin shi ne ita ce aljanna wannan mai gayyata ce shi ne annabi sallallahu alaihi sallam don haka wanda yawa annabi sallallahu alaihi sallam da'a to ya amsa gayyatar kenan zai shiga aljanna zai samu kabaki da Allah madaukakin sarki ya tanadan masa na jin daɗi cikin aljanna ya yi wa Allah biyayya don haka ya yi wa manzon Allah biyayya don haka ya yi wa Allah ne haka nan wanda ya saba wa annabi sallallahu alaihi sallama ya saba wa Allah don haka ba zai samu shiga gidan aljanna ba ballanta la ya ci moriyar abin da ke cikin ta sai suka ci gaba da cewa wa muhammadin sallallahu alaihi wa sallama farqun bainan nas nan muhammad sallallahu alaihi wa sallama bai rabawa ne tsakankanin mutane bai rarraba mutane ne a wata ruwa farraka bainan nas shi yake raba mutane don haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yake raba masu gaskiya da marasa gaskiya aka da ja'alul musulmi da kal mujrimi Allah madaukakin sarki ya nuna ba za a taɓa zama abu ɗaya ba to dole a rabu don haka duk sanda ka zo kana kira zuwa ga sunna mai bid'a ba zai so ba to kuma zai ce kana rarraba mutane dan shi a gurin sa shi ne a ci gaba da yin bid'a din wato akwai mamaki waɗanda za su zo su ce sun yi kungiya ta haɗa kan musulmi musulunci bayan dogon tarihi da aka dogon zamani da ya dauka annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa wa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaikum bi wasu yan bid'a ba sa wannan hadisi sai suka ce ba ya da kyau hadisi mai rauni ne labari ne ga waki inda al'umma za ta samu kanta wanda duk ya rayu zai ga irin sabanin da zai faru to a duk sanda wannan sabani ya faru ku ga sunna ta da sunnar halifofi na shiryayyu wannan shine alzamin da ake so ka ja wannan shine kadarkon da ake so ka bi ba ka ce idan an samu sabani ba kai ba ruwanka da kowa babu mutumin da yake nutara ba a samun wani mutum wani shi neutral shi baya nan baya nan dole akwai inda yake ko bai faɗa ba wata rana za a gani amma ta wai gashi wani mutum ne shi neutral shi ba ruwansa sai ya bayyana ko baɗin ba daɗi akwai mamaki wani lokaci a ce ga wani mutum ce baya sunna baya bida sai a ba ana sunna bane amma ko baya bida a ah, to inda baya bida ana sunna amma a ce ba ana sunna bane a ah, amma kuma baya bida wata rana suna zaune kamar yadda Jubair ibn Nufair yake cewa wata rana muna zaune muna cikin musnad Imam Ahmad sai wani mutum sai ya zo zai wuce ta gaban mu sai ya daga kai sai ya dubi al-miqdad ibn aswad an sa al-miqdad ibn aswad sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya ne daga cikin mutanen da suke kusa da sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu sai ya ganshi sai yake cewa ba لهاتين العينين اللتين رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم wato wannan idanuwa waɗanda suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallama sun ji daɗi yana yana nufin idanuwa da gidanin mulasu wannan idanuwa da suka ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sun ji daɗi Zubair yake cewa fa staghfi ba wannan kalma da aka faɗa min dan sai ta fusata shi sai yace fa'ajibtu ar-rajulu ma qala illa khairan sai na ji mamaki ya zai yi fushi mutumin da alheri ya faɗa ya ce tsoba ne hatai da ainai da latai ne ra'ata rasulallah me ya faɗa ba da har zai fusata har zai fusata shi al-miqdad ibn al-aswad shi da al-miqdad ibn al-aswad yake ciki sai ya ce da wannan mutum na yahmilu ar-rajula an ya yatamanna mahdaran غيبه الله فيه ولا يدري أنه لو شهده ولا يدري أنه لو شهده لم يؤمن به menene yake sa wasu mutane ko wani mutum me yake sa wani mutum ya yi fatan ina ma ya samu kanshi a wani lokaci ko a wani guri da Allah bai kawo shi a gurin ba shi wanda kuma da ya kawo shi la yadri kaifa kana yakunu fi bai san yaya zai shi'a bai zai fito ba yake cewa لقد شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقوام أكبهم الله على مناخرهم في akwai mutanen da sun ji zamanin da manzon Allah sun gaishi amma Allah ya kifar da su a cikin ƙwaryar jahannama a bisa kan karantancin su sai ya ce da shi saboda ba su yi imani da shi ba ba su gaskata abin da ya zo da shi ba sai ya ce ku gode wa Allah la tahmudunna Allah ku gode wa Allah an ra'aytu an awjadakum تؤمنون بما جاء به بما جاء به محمد صلى wa عليه وسلم ولا تعرفون الا ربكم. وجودي allah. da ya sa ku ya samar da ku an ja'alakum la ta'rifuna illa rabbakum wa tu'minuna bima ja'a bihi nabiyukum ku gode wa Allah da ya samar da ku ba ku san komai ba na shirka face biyayya da bauta ga ubangiji kuma kuka zama masu biyayya ga abin da manzo ya samu wato ku gode wa Allah da ku aka yi ku musulmi ba ku tashi cikin kafirci ba saboda gwagwarmaya ta kabar abinda ka taso a kai zuwa ga wani tsabo ba karamin abu bane ku da ban ba ku san wani abu ba sai wannan ku gode wa Allah to shine yake ce masa wallahi laqad ba'atha Allah an-nabiy sallallahu da wasallam ashadda ala ashaddi halin ba'atha alaihi bu'itha alaiha nabiyyun min al-anbiya shi da Allah ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wasallama a bisa wani a wani yanayi mafi tsanani sama da kowane yanayin da Allah madaukakin sarki ya aiko wani annabi daga cikin annabawansa fi wa wajahiliya lokacin da annabci ya yake sai kuma jahiliya bakar jahiliya ma rauna anna dinan afdala min ibadati al-awthan a lokacin larabawa ba ta ganin akwai wani addinin da ya fi bautar gunki a irin wannan yanayi Allah ya ku annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ganin akwai wani addinin da ya kai bautar gunki fa ja'a bi furqanin farraqa bihi bainal haqqi wal batil yazo da abu mai rarrabewa wanda ya rarraba tsakanin gaskiya da karya wa farraka bainal walidi wa waladi ya raba tsakanin mahaifi da ɗansa hatta in kana rajul hatta in kana rajul la yara alwalida wa waladahu aw akahu kafiran wa qad fataha Allah qufla qalbihi lil iman يعلم أنه إن هلك دخل النار فلا تقر عينه وهو يعلم أن حبيبه في النار ya ce har za a samu mutum ya ga mahaifinsa da ɗansa ya ga mahaifinsa da ɗansa ko ɗan uwansa kafiri yana bin tafarkin kafirci shi kuma gashi Allah ya masa buɗi ya buɗe zuciyarsa ta karbi imani ya san cewa in wannan ɗan uwa na shi mahaifi ko ɗa ko ɗan uwa ya halaka yana kafirci to makomar sauta wannan mutum saboda ganin masoyinsa mahaifinsa ko masoyinsa ɗansa ko masoyinsa ɗan uwansa ya kama tafarkin kafirci kuma lalle kafirci zai abin da wuta zai fada in ya mutu sai wannan ya sa hankalin shi ba zai kwanta ba alhalin ya san dan uwansa wuta zai tafi wa inna halallati qala Allah azza wa jalla wannan ita ce abinda Allah madaukakin sarki yake faɗa game da mu'minai alladheena yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun suna roƙon Allah ya ubangiji kai mana kyauta ka babu ka sadaukar mana ta hanyar ba na aure dan ƴaƴanmu ka sanya mana abin da zai zama farin ciki gare mu shine su gansu a aljanna su gansu suna aikin aljanna a shahid a wannan hadisi abinda al-miqdad ibn aswad yake gaya ma wannan mutum na cewa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama farraqa bihi bain al-haqq wal batil wa farraqa bain al-walid wa waladihi saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama shi ma da yazo yana kokarin gyara irin abin da aka yi ta jifansa da shi ke yana so ya raba kan ƙurayshawa kan mu a haɗe ga magabta a gaba da baya muna neman mu rarrabu Allah ya wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu sai da ya faɗi abin da kowa zai zo ya rike a can ne ba za a rabu ba ko rike igiyar Allah ne. alkurani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kowa ita zai zo ya rike to in kowa ya rike ta to bai kamata kuma ku rabu ba kada wani abu ya raba amma in kai ka rike wani kuma ya koma can gefe kusa da wani rami yana kokarin zamewa ciki sai ya ce ku zo ku haɗu ku zo ku haɗu kai sai ka saki igiyar ka bi shi ku faɗa rami shi ya baro ramin ya taho ya rike igiyar wannan shine haɗin kai bi hablillah dukkan mu rike igiya daya amma kai ka rike igiyar shi ni na rike igiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce a a sai mu haɗu to mu haɗu mu yi me ma yi zamantakewa ta yan adam me ciniki saye da sayarwa Ka yi rashin lafiya in dubo ka amma a ce wani abun ka na gargajiya ya tashi wanda ya saba addini kuma a ganna a ciki wannan shine haɗin kai ka buɗe wazifa a kofar gidanka saboda ina makocin ka nima dinga zuwa wazifa in bai haka ba mu haɗa kai ba ka kirawo yan yan yan yan yan yan tsalle din nan suna tsalle suna dukan kirjin su ce ni ma sai na fito ko na turo ƴaƴana in ba na haka ba mu haɗa ba haɗa kai ko ko a'a ni in daina kira zuwa ga aqida ta kai ko baka daina ba da wani lokaci a ce to ai ku kuke tsokanar mu me ya tsokanar me yasa kuke kuke kuke kuke zage shegunan mu kuke zage a dariƙa kai ka daina fita ka daina yaya da dariƙa kai ma in ka yaya ta a gurin ka zage sunna fitowa ka yi wa sunna karan tsaye mu ba ji muke kana zakin sunna in ka ɗauki wannan abin da mu za mu faɗa mu ce ga gaskiya ga na zagi ne dan da shi mabarnaci haka yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba buɗe bakin shi ya zagi sa ba amma da suka je gurin Abu talibi bai suka ce inna akhika yusubbu alihatana yana zagin allolin ba ta a daina bauta musu ba ta cutarwa ba ta amfanarwa sai aka ce kana zagin babu kalmar zagi da ta fito amma sai aka ɗauki wannan a matsayin zagi to shine abin da yake faruwa yanzu abin da zaka faɗa na gaskiya shi ake cewa zagi, to sai ka daina faɗansa. saboda kada a ce kayi zagi wani kuma ya ce kuna tada zaune tsaye to dan ne za a zauna akan garwashi ba za a tashi mutane ba dole tashi wannan zaman zama ne na halaka sai a tashe su su zauna inda ya kamata inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su zauna kuma duk wanda zai tashe ka daga kan kunama da macizai da garwashin wuta yana sakani shi yasa nan yake cewa fala taqarra aynuhu wa huwa ya'lamu anna habibahu fi yana son sani shi yasa ba zai ji kwanciyar hankali ba ya gaishe akan abin da yake zai kai shi wuta soyayya ce za ta sa a yi haka a kyale ka kana yin kana tafiya da baya da baya ga kuma rijiya nan a ciki sai ka rufta ce ai daman ni na gani ina tsoron gaya masa kuma ya ce ni makin sa ne to shi da ya shiru yi ki makin ka ya bar ka sai da ka fada haka yake makin ka da ya gaya maka kawai waya ka ganta inda akwai gaba tsakanin ku kun shirya da garan nan zaka fahimci ashe masoyin ka ne ba makin ka bane saboda haka wannan gaskiya ce za a faɗa ba kuma wani abu bane wanda yake musulunci yana yana a ce ka zo ka rarraba kan musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗi cewa a cikin wani al'umma ne za a samu wanda za su koma suna bauta lata da uzza shi ya faɗa ashe za a samu wanda za su koma shirka annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'umma ta ba kiyama ba za ta tashi ba har sai wasu kabilu daga cikin al'umma ta sun koma bauta wa lata da uzza amma wani malami ina jin sa yana cewa ai lamunin da manzo Allah ya mana ya lamunce mana cewa duk abin da za a yi ba za mu zama mushrikai ba ya lamunce mana wannan tare da cewa annaba ma ba a lamunce musu haka ba mai annabi ibrahim alaihi salam yake yin addu'a wa zulubni wa bani an na'bud al asna addu'a yake ya Allah ka nesantar da ni da da ƴaƴana kada mu bauta ba na kada mu shirka idan annabawa suna tsoron fadawa shirka waye shi kuma zai ce shi Allah bai ce masa shi shi kenan ba wani ko ma me yaje yayi mutumin da zai faɗi wannan fa shine kuma gobe zai zo ya ce shi usman ya zo ya samu ƙasar nan musulmi an koma ana tsafa tsafe ana bautar gunki a shine kuma gobe zaka ji shi yana bada wannan tarihi waɗanda shehu usman ya zo ya samu ai ba kafirai ba ne zallarsu ba su yadda da musulunci ba sarakuna ne wanda ake kiran sarakunan musulunci ya same su da sarauta ta musulunci da malamai ma a cikin su dan a ina shi shehu usman ya karatu a yanar malaman kasashen kasar hausa yi amma an samu an koma ana ta shirka ana ta shirka yayi bayani a cikin littattafansa cewa irin waɗannan abubuwa da ake shirka ne yace dole a dawo a shiga a shiga musuluncin da kwarai kuma kai ka zo ka ce wa Allah mun ce al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam in dai ka ce la ilaha illallah to har abada kuma za ka taba shirka ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta ashirku fi ummati akhfa min dabibin nam fi ummati akhfa min dabibin nam me riya ba tana daga cikin babi ne na shirka ba babu riya a cikin al'umma amma saboda kin Allah wai shi dai a kada a ce yana shirka wannan abubuwan duk da yake kada ka kira su shirka ka kira su tauhidi ka kira wasu tauhidi domin aka sa abin ake yi tauhidin shi ake kira shirka shirkar kuma ita ce tauhidi تفرق به بين الحق والباطل والهدى والضلال والرشاد والغي وطريق أهل الجنة وطريق أهل النار وبين أوليائه وأعدائه فالحلال ما حلله الله ورسوله أبن دا أكي حلال شيني أبن دا الله يا هلتا manzansa ya halatta wal haramu ma harramahu Allah wa rasuluhu abinda ake cewa haram shi ne abinda Allah da manzansa suka haramta wannan ka'ida ce waddinu ma shara'ahu Allah wa rasuluhu addini shi ne abinda Allah ya shar'anta kuma manzansa ya zo da shi a shari'arsa wannan ka'ida ce babu abinda zai zama halal sai abinda Allah da manzansa suka halatta babu abinda zai zama haram sai abinda suka haramta babu abinda zai zama addini sai abin da Allah da manzansa suka ce addini amma matukar ka yadda wannan abin ba daga Allah yake ba ba daga manzan Allah yake ba wani ne daga baya yake an bashi ko ya gano shi to ka kira shi addini in ka kira shi addini to kaka kira masa addinin Allah da manzansa kira shi addinin wannan mutum ka jingina ma wannan mutum wannan abu da ya zo da shi ka kira shi addininsa wa qad Allah ya aiko annabinsa zuwa ga nauyin halitta guda biyu su ne aljannu da mutane aljannu wal insu aljannu da mutane Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga aljannu da mutane wannan ijma'i ne cewa Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga aljannu alqur'ani ya faɗi wannan karara qul uhiya ilayya to abinda ake magana mala'iku sufa Allah ya aiko annabi zuwa gare su ko ban da mala'iku cikin waɗanda saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam aikensa ya tafi su to dan ne aka yi sabani tsakanin malamai wasu suka ce ban da mala'iku su ban mala'iku ɗabi'ar su ibada ce sannan mazaunin su ba mazauni ne na taklifi ba inda suke can ba wurin taklifi ba ne don haka su ba sa ciki wanda suke da wannan wato ra'ayi cikin malamai akwai al-imam al-baihaqi akwai al-halimi shi ma bashafi'i ne akwai abin nan akwai al-iraqi zainuddin al-iraqi kamar da yake cikin littafin sa taqrib wal ibah yayi ta'lili da cewa لأن السماء ليس محلا للتكليف الأرض لن محل التكليف ما كان سببا wasu kuma suka ce a'a mala'iku suna ciki mala'iku sun shiga kamar sulki ya faɗi wannan har ma ya ƙara da cewa har ma annabawan da suka gabace shi da al'ummomin da suka gabace shi duk an aiko shi wajen su tun daga annabi Adamu zuwa tashin alkiyama wani ma ya ƙara cewa wani malami da ake kira shafuddin al-bazili malami ne na mazhabar shafi'iyya ya kara da cewa har dabbobi har aljamadat abubuwan da ba su da rai ko kuma ba a sa su cikin dabbobi kamar irin su duwar wasu da tsirrai da koramu da komai ya ce saboda damo ya masa shaida dutse ya masa shaida bishiya ta masa shaida bin risala to kenan ashe an aiko shi har zuwa waɗannan abubuwan siyudi yana da risala da ya yi sunanta tazyilul ara'ik fi irsalin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ila mala'ik to shi da ya zo ya faɗi waɗannan ra'ayyukan ma sai ya ƙara da cewa shi a gun annabi sallallahu alaihi wasallam an aiko shi har gun kan hakkan har da kansa huwa mursalun ila nafsihi to ni wannan mubalaga ce shi an aiko shi gurin kansa ka ce wani wani abu ne da zai kai raba su to malamai sun yi ta abin nan duk mahalli ne na saɓani amma aljinnu wal ins wannan tabbas Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa gare su ya aike shi zuwa ga mala'iku bai aiko shi ba wanda yana daga cikin mulahul ilm ala yusamma mulahul ilm la yuqaddim wa la yu'akhir ba wani abu ne da aka jingina imanin ka ingancin imanin ka da shi ko bacewar imanin ka da shi malamai in suka ga sarari ba ba abin yi Za a yi ta tattauna irin waɗannan abubuwa in an je lahira da wani yare za a yi magana wannan ce kaza wannan ce kaza yi <laughs> a jima da a gani kai dai a yi fatan a shiga aljanna shi ne babban babban manufa amma in mun je to da wani yare za mu yi magana in mun je za mu yi kaza a cikin aljanna ko babu kaza in an je akwai kaza ko babu kaza malamai za su tattauna ilimi ko ba za su tattauna ba to duk wannan sai an samu abubuwa da sun kare ba kuma abin da za a yi sai a shiga tattauna wannan shi yasa a ɗalibin ilm yakan damu da عقد العلم عقد العلم سنة ودندا ذاك كل أكيدر كأكنس ذاك كل أيكين كأكنس أما ما تايس إن كوي دي كاري جشريني ba ba wani abin nan ka bata lokaci fa ala kulli ahadin فعلى كل أحد أن يؤمن به وبما جاء به ويتبعه في باطنه وظاهره لو هكا واجب أكن قوة وتنكو الجنة ما تقول مجي yayi imani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yayi imani da abinda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya fi batinihi wa zahirihi a batininsa da zahirinsa wal imanu bihi wa mutaba'atuhu huwa sabilullah wa huwa dinullah imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da yi masa biyayya shine tafarkin Allah Shi ne kuma addinin Allah wa huwa ibadatullah wa huwa ta'atullah ne bauta ga Allah ibada Shi ne kuma da'a ga Allah wa huwa ya awliya'illah kuma shi ne tafarkin waliyan Allah wa huwa alwasilatu allati amara Allah biha ibadahu kun ga ya taho ya taho har ya zo ya fara hawa gabar da zai tafi da mu wannan shi da ake kira bara'atul istihlal ka koro magana ana jin kamar baka tafi kanta kai tsaye ba amma ka taho ka taho a hankali sai kawai a ji ka haɗi da inda ake so abin da yake so ya fara mana magana shine tawassul wal wasila ya fara faɗa maka matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda yake da yadda yake har ya zo ya gaya maka ka'idoji addini me shi addini me shi a musulunci me matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama a gurin mutum da aljan gaba daya a yi masa biyayya a kama abin da ya zo da shi abi tafarkinsa wannan ne bautar Allah ne addini na gaskiya shi ne kuma wasila allati amara Allah biha ibadahu wace Allah ya umarci bayansa da ita inda yace ayyuhal ladzina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila ya ku wadanda suka yi imani ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah sannan wabtagu ilayhi alwasila ku nemi tsani zuwa gare shi menene tsanin shine wannan abin da ya faɗa imani da shi da abin da ya zo da shi fi fil batin wa zahir wal iman bihi wa mutaba'atuhu huwa sabilullah wa huwa dinullah wa ibadatullah wa ta'atullah wa huwa tariqu awliya wa huwa al wasila imani da shi da da yi mata biyayya imani da shi da yi mata biyayya wannan ita ce shine tsanin da Allah ya umarni da shi sabtiga'ul wasila neman tsani ila Allah zuwa ga Allah إنما يكون لمن توسل إلى الله بالإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه أنا كسن شيوا zuwa ga Allah ta hanyar yin imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da yi masa biyayya za mu dakata a nan mun ɗauko gabar magana kuma tun daga nan a ƙarshen littafi ibnu taymiya zai ta tattauna wannan kadiyar tsani zuwa ga Allah menene tsani zuwa ga Allah ta yaya ake ribar annabi sallallahu alaihi wa sallama tsani zuwa ga Allah wannan shine abin da ibnu taymiya zai yi ta yi mana magana a kansa ya kuma yi ta kawo wasu abubuwa na gurguwar fahimta da wasu suka yi na wannan wasila din ya kuma kawo irin rubabbun hujjojin da suke dogaro da su ya kuma warware waɗannan bayan ya tabbatar da abin da yake shine gaskiya tafiya ce mai tsawo wacce take cike da abubuwa na ilimi na dama take cike da abin da ya shafi tarihi ruwaya menene duk abin da kake tsammani na ilimi zaka ci karo da shi nan? wannan shine salar rubutun ibn taymiya salar rubutun ibn taymiya littafansa wato littafin saka shukul ne wato haɗin bara ne kowane iri zaka samu zaka samu nau'i nau'i kun dai ga yadda muka karanta al'ubudiyya kun ji irin salon yadda yake magana to haka wannan din ma littafin ibnu taymiya rubutun sa ya saba bambayin da sauran yawayawancin rubutai da aka yi musamman daga zamanin sa abin da yau baya ba littafi bane kawai da za a yi ta nakali kala kala kala wa da kala wa da a'a zai fito maka kuma da fahimtar abin ya maka kaza to kuma ga abin da wannan abin yake yayi maka fida masa maka bakin yadda za ka fahimci abin yadda ya kamata ka fahimci shi Allah maɗaukacin sarki ya yi mana jagora wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in yana cewa lazima da suna cewa bai halatta musulmi ya karɓi gonar kirsimeti ba to yanzu yaya zan yi kenan idan mtn ko gulo da sauransu suka bani hafi Kirsimeti. through handset ta hanyar handset abin abinda ka ji malamai suna faɗa haka yake bai kamata ka karɓi goron kirsimeti ba domin wani abu ne na addini wanda kai kuma ka yarda da shi ba karɓarsa kamar ya nuna yarda ne da shi shi yasa ibnu taymiya a cikin littafin sa iktida'u siratal mustaqim wa khalafat ashabil jahim yayi dogon magana tare da kwaso maganganun malamai magabata akan wannan saboda bai halatta ba ka halarci gurin da suke yi ko ka ci abincin su amma da yake duniya ta lalace wai saboda ana son haɗin kai tsakanin kirista da musulmi haka sai ka gara wasu malamai ne suke halartar coci ko wasu shugabanni na musulmi su za su je coci a yi da su wai saboda su taya 'yan uwansu kiristoci murnar wannan biki nasu ga wannan duk bai kamata ba idan aka turo maka wannan gaisuwa ta hanyar hannu sai ɗinka to ina ruwanka kai ba kai kai ce turo maka ba so suka turo ka wala dauke a zo ne ta gidan ka a jefa maka wanda duk ba ba ba ka da wani hannu a ciki me abin damuwa ko kuɗi suka turo a kaddara MTN sun turo maka dubu goma suka ce happy Christmas ina ruwanka kai baka nema ba <laughs> kuma baka sa ba wani wani abu ne da suka yi a ganin kansu ba za ka ce za ka jefar da sun kaɗin ba saboda saboda kai kai ba za ka abin nan ba karba kai ba wani abu ne da aka jeho maka shi ba ka da wani dakala ciki wani kuma yana cewa malam kwanaki goma masu alfarma da muke ciki zan iya azumtar su duka banda ranar idi ba goma ba kenan tara to wataƙila abinda zai sa shi ya rubuta wannan akwai hadisi a muslim na aisha radiyallahu anha da take cewa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sa'iman fil ashri qattu ban taba ga annabi sallallahu alaihi sallama yana azumtar yana azumin goma ba ko yana azumta a cikin goma goma na zulhijja hadisi ne sai yana cikin yana cikin sahih muslim da wasu littattafai kamar sunan abi dawud sunan tirmidhi ibnu majah duk sun rawaito hadisi da wataƙila wannan ya garanta kuma an ce aiki a azumi a cikin waɗannan kwanaki suna da yana da yana da abin to shi ne malamai suka ce wannan hadisi zahirinsa kamar yana nuna ka a yi to amma babu wani malami da ya faɗi haka duk malamai ba su fahimci abin haka ba yaya za a ya zama makaruhi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yake faɗa a hadisi sahihi ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله فيهن min ayyamil ashr eh, min al-ashr min dhil-hijja babu wasu kwanaki da aikin kwarai yake mafi soyuwa ga Allah kamar kwanakin goma na zulhijja kaga maza Allah shi ya kwadaitar da cewa ma babu ma wata rana da aikin alkhairi aiki na kwarai azumi yana ciko ba ciki yana ciki a habbu ila Allah ne min ashri min ashri min al-ashri fi dhil-hijja al-ashri al-awail fi dhil-hijja to saboda haka shi ya bada wannan kwaɗaitarwar a suka ce da hadisin Aisha yake nufi wasu suka ce watakila tana maganar lokacin da yake da uzuri ko ko ko rashin lafiya to amma wannan tawili ne mai nisa ai tana faɗar ita bata gani bane kuma tana tare da shi bata gani ba a tsawon shekarun da ya tare da ita zai yi a ce sanda al'ashiru min hijja suka hijja na kama sai kama rashin lafiya <laughs> ba ba ba wanda ya taɓa faɗar haka wasu suka ce abinda ake nufi shi bai azinta ba gudun yin azumin shi idan yayi a iya fallanta wa al'umma annabi yakan bar aiki tare da cewa yana so ya yi kamar yadda yazo a cikin hadisi annabi yakan bar aiki tare da cewa yana son yayi abin khashiyata an da ala ummati gudun kada a farlanta wa al'ummata kamar yadda ya ki fitowa ya dinga yin jami'in tarawihi da mutane da sahabbai duk da yana sa haka din amma gudun yana fitowa za a farlanta wannan din kuma mutane za su je za su kara shiga wani aiki na na na na na taklifi saboda haka sai baya sai baya yi amma ya faɗaitar aiki saboda haka sai ta zama sunna ce kauliya lal fi'liya sunna ce ta kauli ba ta fi'li ba wasu kuma suka ce a'a watakila abinda ake nufi bai taba azumtar goma din duka ba saboda kwana na goma din shine ran idi shine ran idi ba azumtar idi sawa'un ga mutumin da yake hajji ko ga mutumin da bai je hajji ba ba azumtar ranar goma yau ban nahar ranar layya ran idi ne saura kamar tana cewa ba ta taba ganin shi ya azumci goma gaba ɗaya ba haka wasu malamai suka tattara hadisin ayi halin dai ba wanda cikin malamai inda za ka je kai yi tsinkaye cikin sharhi da malamai suka hadisin ba wanda shi ya ɗauki hadisin a matsayin a annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ko aisha tana cewa annabi baya yi don haka ai shi ya kwadaitar to ko da bai yi ba za a yi wani lokaci wani lokaci yakan zama bai samu damar yin ba kamar yadda zo a saumul saumu yau ashura da yake cewa in ishto ila kafin da asuban da tafi idan na kai shekara mai zuwa sai na yi tara na tara ya zama tara da goma a muharram sai zama da bai kai wannan shekarar ba sai ta zama sunna kuma duk da bai yi din ba to amma tun da ya ce zai yi wannan zai yi din ta nuna abu ne mai kyau sunna ce shi yasa wasu malamai suke kari cikin tarifin sunna ta zama aw sai ce aw hammin bayan sun ce sifatin abin nan bayan sun ce abin qaulin aw fi'lin aw taqririn aw hammin ya himmatu zai yi abu ko da bai yi ba ya iya shiga cikin sunnar sallallahu alaihi wasallam saboda haka zaka iya kuma in baka fara ba da aika maka to wani kuma yana cewa ya iya karanta addu'a a sujjada da aya in ya karanta ta a matsayin addu'a ba wai yana matsayin karatun qur'ani ba rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bale ya karanta ta bi niyyati du'a an karanta karatun addu'a a karatun qur'ani a sujjada kurku'u kuma aka ce a sujjada kuma ku nace wajen addu'a domin guri ne da Allah zai amsa muku addu'ar ku anan to in ka karanta aya da take tare da addu'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab ya ka la ilaha illa anta subhanaka wannan ba addu'a bace wannan tasbihi wannan ba addu'a bace tasbihi ne subhanaka inni kuntu minadh dhalimin wani kuma yana cewa mutum ne ya rantsuwa ba zai yi abu ba daga baya sai ya ga wannan abu ya shiga ransa kuma shi ne mafi alkhairi a gare shi to nan Allah malam ya zai yi sai ya yi abin haka manzo Allah ya ce in ɗayan ku ya rantsuwa ba zai yi abu sannan ya ga yinsa shi ya fi alheri ko zai yi abu sannan kuma sai ya ga waninsa shi ya fi alheri to sai ya bar wannan ya yi wanda shi ya fi alkhairi ya yi kafara sai ya yi kafara ta rantsuwa saboda haka ba ba za a ce da shi shi ke na kayan rantsuwa ka toshe kofa ba ba za ka yi abin da yake mafi alkhairi ba sai ka sai ka yi abin ka yi kafara sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi